a ci gaba da karatun alkur'ani wanda muke yi a wannan masallaci na sayidina abu huraira muna a cikin suratul an'am jiya mun tsaya inda allah ya zargi masu kiran wani allah ya ce musu idan wato su abin da musiba ta same su shin wasu ke kira in ba allah ba allah ya ce shi suke kira duk abin suke bauta mai suke bauta mai abin nan wani allah sai ya bace musu na daga gumaka da sauransu to nan za mu ci gaba da inda Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari na al'ummomin da suka wuce gabaninsa da abin da ya same su bisa ga saba da sun wa annabawansu domin su ma al'umma ta yi su abin nan su yi takaɓen tsanka da irin wannan abu ya same su ga yanar walakal arsalna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato wala kada arsalna haqiqa mu aika ila amamin zuwa ga al'ummomi wato min qablika baninka wato mu aika al'ummomi da yawa kahin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin mu aiko ka al'ummomi da yawa sun zo kuma abin nan mutanen su sun karyata su kamar ake suke karyata ka kai ma don haka nan sun karyata ka Allah ya ce fa akhadnahum sai muka kama su wato muka kama su da ƙarhi su al'ummomin da suka gabace ka na wato abin nan al'ummomin annabawan da suka gabace ka kafin ka zo wato fa ahaznahum sai muka kama su bilba asa'i wad darra bilba asa'i da cuta ko kuma abin nan tsanani wad darra da cuta wato mun yi musu haka nan la'allahum ko cewa su na za su kankantar da kai wato sai da na sanin aikin da suka yi nan Allah ya ce fa ahaznahum wato mun kama su bil sa'i waddar ra'i, wato nan al sa malaman tafsiri na wasala shi da ma'anoni da yawa tun daga lokacin tabi'ai har zuwa yau a wasu na cewa nan waton al shi ne tsanani ko kuma musiba ko wace iri da ke batawar rai wadda ke sabkowa to ita ce ba'asa ra'u kuma abin da ke samuwar jiki wato rashin lahiyoyi masu tsanani ke samu jiki to malamai kuma sun yi ta bayani game da wannan aya cewa nan da an kace bilba a sa'iwar darra wanda ya saba ma hanyar da manzonsa ya zo da ita zai wannan abu zai same su to wani irin abu ne za a yi musu wani irin ba'as na zai same su da darra wani iri ne malamai da yawa na ta bayanai wasu su ce abinda ar wannan tsanani shine haufa sultan wato a samu shugabanni waɗanda kuke tsoro wato kuna tsoron su ba ku son su abin nan ba ku son shugabannin ku su ma ba ku son ku wato saboda abin nan eh, eh, abin nan sabawar halayenku to sai a sanya muku tsoron su sannan kuma su yi ta'azartar da ku wannan shine sakamakon musibar cewa ka bi ka kibiya wato za a sallaɗe wani wanda bai tausanka a kanka haka nan idan kun ka saba ma abin da manzon ku ya zo to abin da ya samu al'ummomi da sun haga bata zai sami hukuma za a kallafa muku shugabanni masu azabtar da ku ba da za ku yi ku yi ta addu'a a cire wannan a wanda ya hishi muni gobe ku yi addu'a a cire a wanda ya hishi muni sai an kun dawo za ta baya bil ina idan kun ka abin nan irin wannan ciniki na ina cikin mutane yau watsu kun ka bi kawar duniya kawai kuke so to Allah zai sallade muku kaskasci da walakanci kuma ba zai cire muku shi ba sai yan addinin ku ya mayar da ku ga hanya daga nan idan kuna son ku zan abin nan cikin kwanciyar hankali to kowa ya komo bin da gaskiya idan kun komo ku talaka kun ka bi gaskiya to Allah ba zai ba ku mayagun shugabanni ba gwargwar da kuke haka ake shugabanta ku ko an miyagu sannan kun ka samu shugabanni miyagu don haka nan zunubai ne da kau da kai daga abin da yake addini to wasu kuma na cewa abinda annan ba a sa wa ra tsananin tsada za a sanya mutane tsada kowace iri wato a cire ma duk abin da shahara yau ka albarka komi za ka saye za ka saye shi ne ba don jin daɗi ba wato sai ka bakin ciki wurin sayan abin saboda tsada ta yawa tsadar abinci tsadar tuwahi, tsadar wurin zama tsadar komi ba tausayi ba jin kai ka biya ruwa ka biya wuta ka biya iskan da kake shaƙe ma an kusan cewa a nan a nan gaba haka za a cewa abin da za a samu rabin ba tausayi kowa bai jikan wani shugabanni ba su jinkan talakawa talakawa ba su jinkan shugabanni ko wani shugaba iyaka ta kai ne sai waɗanda yake so za ka ga abin nan ga ƙasa ko ga gari kila mutum ya kai miliyan biyar a wannan jiha amma duk masu jin daɗin ta kakkirin da gaisu ba su kai mutum ɗari da hamsin ba duk iyakar su kai ɗari in sun kai ɗari to ina za zauna wa lahiya babu zama lahiya sannan arzikin nan idan an ka raba shi kowa na iya wadata da shi to abin nan kaga ba abin a zauna lahiya ba amma da an yi adalci Allah shi zai sanya ma mutane su yi muku ladabi in kuna son abi ku to ku bi Allah kuma sannan ku yi adalci gurgurun abin nan Allah shi a rike da zukatan mutane da wata farfaganda da wani kirari da wani duk bai sa a bika Allah ke sa a bika kuma ko da an bi kan kai ma ka kauce sai Allah ya amshi mutane ne duk abin da ke ba su baka iya sa zukatan su su soka walau an fakata ma fil ardi jami'an ma allabta bayna qulubihim duk da hake yin kyauta da sadaka da wane ne duka to bai sa zukatan mutane a tara su a baka Allah ke tara su ya ba mutum kuma in ka gode sai a ƙara ma in ba ka gode ba kuma sai a amshi mutane gobe kai tabi da baka samu wannan aiki ne na Allah to wasu malamai na cewa kuma wato wakila an ce shiddatul ju' tsananin yunwa Shi ne ba a sa wa darra don ba wata musiba da kai kamar yunwa yunwa ba wai kake cin abinci kurun ba abincin da aka gare ka bai isa ka yanzu a ce misali mutum na da mata biyu da ɗaya goma sha hudu ana ba shi albasin dubu takwas ko dubu bakwai wacce yunwa ta fi wannan ba su ma sai mai abin nan abincin kwana goma sati guda iyaka annan nan to wannan shi ne abin nan wato za a sanya yunwa idan mutane sun ka bar addini kowa na da yake so to za a kallafa musu yunwa sannan kuma yunwar kada ka ce wai ko kada kana da samu za ta shahe ka domin da talakan da mai samu duk an san abu guda kowa abin da gare bai isa kai kowa tunani ne ina zan samu in kara in mi zai sai ya lisafa kada kuɗin su ƙare to shi kaga tun musiba ce shi ma kamar talakan wanda yake illa dai samu ake cikin kakurun kana da shi amma talaucin ma na zuci kana da shi kai ma kamar wata lakka yake sannan ma lokaci ma talakkan zai yi ka jin daɗi domin mutum da ke ka kwana garka yanzu ya tabar ma ta haswahi suna da yawa akwai mai kuɗin da ke hito a garka shi da tabar ma ya kwanta ya kai sha biyu akwai shi da wuya a same shi to wasu malamai na fassara wannan cewa yunwa wasu na cewa almakaruh abubuwan da rayuwa ba ta so za ka yi ta kuma ka ta ganin su suna samun ka wasu na cewa tsananin talauci waton alfakaru shadid talauci mai tsanani abinda talauci ba wai tara dukiya shine talauci ba ya zanga dukiyar babu ta zuci kowa abinda ya agare shi baya isa kai bai yarda da ya ina asasa ba shine talauci ai ba wai baka da abinda zaka ce ba to wasu kuma malamai na cewa wannan ya hada da rashin lahiya ta jikunkuna wato an aka samu rashin lahiya nan jibi a samu maganinta a ɗauke wannan wata ta zo jibi haka ne sa'atai ba ku ya ƙari ciwo ko yaushe don haka nan wannan wannan aya malamai na ce mata bil ba'sa wa darra rashin lahiyoyi wanda yake masu kare garkuwar jiki in wannan ta wuce yau ana TV an ka samu maganin TV sai ga AIDS yanzu ana ta mutuwa ciki ne ba maganin sa wata rana an ka samu maganin kuma sai wani abu ya hito daban shi kuma haka ne ga sunan koyaushe saboda kuma dot rashin abin nan kauce ma gaskiya to Allah ya ce mun kama su bilba a sa'i da wannan tsanani wannan tsanani kuma da Allah ya ce kama al'umma da shi mun karanta abin da malamai suka faɗa game da shi akwai riwayoyi da yawa waɗanda ke ƙarfafar da fassarar nan a sa'i wadda ra'i da ana nuhin miyagun shugabanni ne kamar irin ruwayar Abdullahi na Mas'ud radiyallahu an wadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ya musu abin nan wa'azi a ciki ya ce musu satakuna min ba'adi atharatun wa umurun tunkirunaha wato nan baya na idan na wuce za ku samu atharatun wato shugabanci wanda an mai tsanani wanda ba ya tausan talakawa wa umurun sanan da al'amurra kuma na rayuwa tunkirunaha kuna kyamarsa cikin rayuwa ku ba ku itin kuɗe su wato kowane rai ne zai ɓace ta bakin ciki abin da ke faru amma ba ya yin komi baya da ƙarfin da tun kuɗi wannan abin na ɓacin rai sai ah, abdullahi ibn mas'ud ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ta'muruna to ya hake horon mu ya manzon Allah idan mun samu irin waɗannan wato mun ka samu kanmu lokaci ya mun ka samu irin waɗannan shugabanni suna shugabantar mu ya za mu yi sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ah, wato ku ba da hakkin ku hakkin da Allah ya aza muku nasu to ku bayar ku wato ma'ana ku yi saurare kuma ku yi da'a kada ku tashi ku yi zanga-zanga ko ku yi tawaye ko ku yi wani kashe-kashe kada ku yi wannan hakkin da Allah aza muku nan saurare ku yi da'a ku bi kenan wato abin nan wata tas'aluna allazi ku roƙi Allah ga abin da hakkin ku kuma a kansu ku bar shi wato ma'ana ku nan ku bar su da Allah shi sun zai kama su to sannan eh, ga wata riwaya ta riwaya abizar radiyallahu an ya ce manzo Allah ya ce غير dajjali akhawafu على ummati من الدجال واتم وان wani ba shi nake tsoro ga al'ummata ba wato ba dajjal nake tsoro ga al'ummata ba akwai wani dajjal wato wanda aka kusan kamar dajjal ko ya dajjal to sai mai rawa ya ce sai abin nan annabi ya faɗi wannan magana sai ya bayyana ba ya tashi shiga cikin gida sai abin nan kada wannan ya kuce min sai ni tambaye shi ni ce ya Allah ayyu shay'in akhafu ala ummatika wani abu ne ka tsoro ga al'ummarka he da dajjal mun san fitinar dajjal fa amma manzo Allah ce ya yi tsoron wani abu na nan tafi bisa ga wannan fitina menene ita manzo Allah ya ce ala'immatul mudillin shugabanni masu basuwa su batacci da suna basuwa don haka nan su sun bace sannan kuma kokarin suke kowa ya bace don haka idan ba biyar su kai ka bacen ba ba za ka ba za ka zama tare da su ba in dai kana son ka zama na kware to sai ka abin nan ka zan kai dai to sannan riwaya wata ta abu huraira da abi sa'id al-khudri radiyallahu anhuma suna cewa layati annabi suna cewa annabi ya ce layati yanna alaikum umara wato nan gaba kaɗan za a samu shugabanni yuqarribu na shararin nas suna suna abin nan jawo ashararin ne mutane tare da su wato ashararin ne suke su ne abin nan suke jagoranci ga shugabannin suke ba da su ake shawara duk abin sun haga dama shi za a yi wato ma'ana kenan duk inda ga shugabanni sun nisantar da mutanen kirki gare su sun jawo a shararin ne to wannan halaka ce babba halaka ce gare su halaka ce ga al'umma amma abin da ake so koyo shi shugaba ko da lalatacce ne to ya zan mutanen da aka tare da shi na kwarai ne masu bashi shawara to za a samu sauki amma idan ya shi lalataccen ne sannan a shararin ne ka ba da shawara to abu ya lalace sannan kuma ko da na kwaran ne in ya za a shararin ne abokan zama abu ya lalace don haka nan manzo Allah ce nan za su kusantar da ashararin ne kusa gare su sannan ce wa yukhiruna salata an an mawaqitaha wato kuma sai suna jinkirtar da sallah daga lokacinta ba su yi kuma wannan bayan wucewa annabi kaɗan an samu irin wannan domin ya zan sahabban da sun kai saura wani zai zo masallaci ya zauna a jiraye kafin shugaba ya zo har lokacin sallah ya yi nisa don haka na amma don tsoron kasu ci al'umma a abin na arabu sai su yi sallah gida in sun ka dawo kuma su yi sallah cikin jam'i sai Allah duk wanda ka amsa ta zama farin wata guda ta zanna fila ko kuma wani ya zo nan ya zama ne suna sallah amma da ima'i in shugaba ya kuma tashi a yi sallah kaga don kai gayar kada abin nan kada a yi tawaye wata fitina ta zo wadda ta tsanani to duk waɗannan abin nan suna tabbata mana cewa wannan ayar sa'uwar da ra'a wato wannan fassara ta sa'idun jubair cewa samun miyagun shugabanni fassara ce mai ƙarfi don ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun fassara ta sannan wannan duk abin da muka faɗa na cewa abin nan shugabanni ga laifinsu wato kuma akwai wata hikima wadda shari'a ta sa wannan hikima ita ce duk wanda shugaba ya zan fajiri duk wanda yake karkatacce to kada ku yi mai tawaye kuma an hana muku mai tawaye ɗaya kenan sannan an hana ku yi zagi biyu kenan waɗannan biyu haramun ne a wa shugaba su abinda an ka aza maka ka kama bakinka ɗai kenan in kana iyawa in baka kama bakin to kai mishi addu'a ka ce Allah ya shiryar da shi domin shiryuwa ce shiryo al'umma ce in kai mai addu'a ka ce Allah ya halaka shi ko Allah ya isan muna ko Allah ya wane ne duk abin da ya same shi da yawa za a halaka tare da shi da abin shi ɗaya zai sama to da da sauƙi kwai shugabanci sai ya tafi da wasu ko ba haka nan ba don haka nan nan manzo Allah ce gwani hadisi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Anas la tasubbu umara'ukum kada ku zagi sarakunan wato ku zama tare da su wala tagashuhum kuma kada ku musu gishi a ku zo musu da huska nasu kuke da baya kuma ku zo ku yi aibi to kada ku yi wannan wala tabguduhum kada ku yi hushi da su kada ku yi zagi game da su wattaqullahu tsoron Allah wazbiru ku yi hankuri fa innal amra qarib al'amari dan kusa yake ma'ana al'amari ku kusa ko alkiyama ta zo ku mutu kaka shiga aljanna su kuma a musu hisabin zunuban su ko kuma in kun kai hankurin kun ka zanna kwarai lokaci kaɗan sai Allah cire shi ya kawo wani ba shi kenan an huta ba yanzu ma balle ga irin wannan shugabanci na wannan ƙasa na siyasa da an ce gasar da za ka ji da ya kama kaji ɗan ne shekara hudu to wani abu ne to me an na zagi illa ku yi shi ku yi hankuri ku zura idanu ku ga abin da zai faru gare shi kawai amma ka tashi kana zage-zage to kuma ka ja ma kanka wani jidali ya tafi gashi da abin nan da fajirci ne kuma kai ma ka samu naka fajircin ka samu zunubin abin nan ɓaci don haka wannan wannan aya aya ce muhimmiya kwarai don mu kula da ita wato fa a hazna hamu haka masu bilba a sa'i wadda ra'i don haka kokko kokko ce ma hanya to ga abin za a same shi bari mutum haye ayar mu ga sauran abin ta ce Allah ya ce mai musu haka nan mun haka masu da laihi la Allahun kocewa su za su gane sun yi kure sun yi laihi ya tadarra'u su kankantar da kai Shi ne tadarru wato su kankantar da kai ko da suna gane cewa abinda mun kai musu saboda zunubansu ne su kankantar da kai su dawo in sun ka dawo kenan sai mu yahe musu Allah ya ce falaula don mi su na lokacin da musiba mu ta zo musu tadarra'u ba su kankantar da kai ba wato abinda an ma'ana kenan ai da lokacin da musiba ta same su sun dawo sun kankantar da kai sun roƙi Allah sai Allah share musu wannan fitinat Abinda an ma'ana matuƙar musiba Allah ya saukar da ita a cikin al'umma saboda zunubansu to addu'a tana tana tunkuɗe wannan fitinat eh kun kai addu'a sai Allah ya ɗauke ta ya alƙawarin zai karɓa zai karba addu'a ku sai ya ɗauke amma idan ba addinin ya gyara ku ba to kuma wata musiba za ta zo ta kuma haye wannan za ka manzo Allah ce wani hadisi yuraqiqu ba ba'alin sashen wata hitina na sassautar da sashi ba duk gaba ɗaya dokewa ba saboda me don ku ba ku san na ƙwaron ba yanzu misali kamar a ce akwai abin nan rashin ruwa sai ku yi ta addu'a Allah shi ba mu ruwa Allah ba mu na mai albarka kuna bisa ku. mutanen ƙware su roƙa miyagu su roƙa kowa Allah na amsa addu'a hatta mugun idan aka amsa aka sako ruwa da yawa abinci sai ya kai na sai a yi ambaliya duk abincin ya halaka to kuma me za ka cewa abin nan duk gairon da aka shuka ruwa su ta da ginoni su rubshe kowa mutane da su rusa gidaje kaga kuma wata musiba an an kuranya waccan amma an kawo ta shi amma ana yura kiqu ba'alin sashin tana sassabtar da sashi to wannan addu'a idan musiba ta sauka wajibi ne musulmi su zan ita ce wato makaminmu kamar da manzo Allah ya ce addu'a usulahul mu'min addu'a ce takobin mumini mumini bai da wata dubara bai da ƙarfi sai shi addu'a idan musiba ta same shi ko ta same ƙasarsu ko ta same garinsu domin Allah ya alƙawalin cewa da dukkan roƙa zai karba wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kiraye ni in karba muku duk abin da ya sauka gare ku to ku kiraye Allah zai karba muku Allah ya ce innal lazin yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin haƙiƙa lalle waɗannan da ke girman kai ga roƙona suna ganin akwai ta dubara da za su yi su kauce ko kuma akwai da an bina za a toshe nan wannan hitina za ta mutu yace za mu sanya su cikin wata jahannama suna waɗanda awala kantaci kaskasaci za ka na addu'a nan wajibi ne musulmi su ta addu'a amma ga wata aya ma Allah na cewa Allah bai kula da ku an ka ce ma annabi qul ma ya abu abukum rabbi laula du'aukum fada musu ubangiji na Allah bai kula da ku ba don addu'o'in ku ba addu'a da kuke ta rike da ku Za ka na a ci gaba da addu'a kada a wasa da addu'a in Allah so idan ana addu'a duk abin da ka gani mai tsanani Allah zai dauke shi kuma in ka gaba a dauke shi ba to musiba ta haka nan yawa rage ta aka yi yanzu misali kamar a ce Allah ya kaddaro abin nan dutsi zai farma tana zaune wani katon falalen dutse zai farma gaba ɗai to sai ka yi ta addu'a Allah kar ne daga kaddarori miyagu Allah kai mai abin nan sai Allah ya amsa maimakon dutsen ya farma sai Allah ya sanya a nike dutsen ya zan kura sai ta zubo ga jikinka da dutse ya farma da kura ta farma wahi to irin wannan ne in kuna addu'a duk da kaga musiba akwai ta cikin abin nan da ƙasa to addu'ar da ake ta rage hinta da ba addu'ar da ta haka nan muni zaka na sai ta addu'a kada mutane su yi wasa da addu'a to Allah ya ce falawala don mi a suna lokacin da wato musiba mata zo musu ta darraku ba su kankantar da kai sun hakoma ga Allah ba sun kai addu'a wato da sun yi haka nan da mun kuranye musu wannan bakin ciki to sun yi ba su yi ba Allah ce walakin sai dai kasat qulubuhum zukatansu sun bushe don haka su ba su ma damu da cewa addu'a na wani tasiri ba hmm. suna ganin akwai dubarar da za a yi ta tsaro to ba sai ku ta dabarun ba mu gani amma a dawo ga Allah ya ta addu'a Allah zai mana sauki insha Allah Allah ya ce wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaydan ya kawata musu da yawa ko kuma ya kawata musu ayyukan da suke aikatawa domin shaydan shi ne gwada ma kullun dubara kana hidda kai dubara ka koyo shi tana iya hidda kai idan ka hidda na idan hidda in ni na aina iya dubara in dan kasuwa ne kai ka ce aina iya economy don shi ne karatu tattalin arziki na sani kai abin nan kai ta amma akwai wanda yake ka iyawa bai aji wani abu ba to wannan Allah ya ce zayyana lahum shaytan shaydan ya ya kawata musu ayyukansu wato ma kanu ya amalu abin suke aikatawa na ganin abin nan rashin addu'a ko kuma na saba ma ubangiji wato ya tsanani a cikin zukatansu to nan da Allah ya ce ya tsanani a cikin zukatansu ko kuma nan da ya ce zayyana lahum shaytan wato shaydan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa waton ya jari majalar dam yana gudana magudanar jini ga ɗan adam wada jini ke gudana a cikin jikinka to haka shaidan ke gudana a cikin jikinka kuma yana sanya maka wasu wasi wato ne aikinsa yi wasu yusu fi su durin nas yana sanyawar wasu wasi a cikin zukatan ɗan adam ko yaushe zai sama abinda duk an mai kyawu zai kokarin ya kawar da kai da gare shi abinda mai muni zai kokarin ya jawo ka zuwa gare shi ko yaushe kawata ma shi to dalilin wannan kuma mun san lokacin da Allah ya halicci Adam alaihi salam kuma yace shaydan ya mai sujuda ai bai ba har aka la'ane shi ko ba la'ane shi ba Allah ce ya nisantar da shi da rahama ta yi kuma ya abin an ka la'ane shi wato la'anahu Allah Allah ya la'ane shi sai shaydan yace wa qala yace la attakhizanna min ibadika nasibun mabruda to tun da ne ko kalla na yi alkawali in sha Allah sai na samu wani in yanki daga cikin bayanka wanda kai kaddara min in samu don haka nan ko ta a'a sai ya samu nashi rabo kuma rabon ta ko ina ne zai sanya ma wasu wasi ta kowace irin gehe duk inda ka hishawa to anan zai tafi ko da ibada ka hishawa sai bi ta hanyar ibada ya ɓadda kai in duniya ka hiso sai bi ta hanyar duniya ya ɓadda kai in zama kai ɗaya abin da ka hishawa sai bi nan ya ɓadda kai duk abin da ka hishawa sannan kuma wannan shaidan ba shi ɗaya ke yana da iyali kamar da hadisi musulmi ya faɗa muna annabi ya ce musallallahu alaihi sallama waton inna arsha iblis alal bahar gadon iblis na mulki yana da gado shi ma wato yana akan yana kan abin nan teku a cikin ruwa wani wuri ne wanda Allah ɗaya sai inda yake amma yana nan kuma yana can zamansa shi shedan da wannan daga can ne yake watsawar iyalinsa da yaransa su je su yi aiki wato ko da sahiya ta waye duk sai a rarraba aiki da kasa ana zuwa ofis kowa san inda yayi wannan yayi agriculture wannan yayi education wannan yayi health wannan yayi finance wannan ko ina an rarrabu to haka shi ma ake in so ya tawaye iyalin shaidan kai je wajen aka hada mata da miji fada kai je ka hada aboki da aboki fada kai je ka sanar ya shagiya kai je ka sanar ya sata haka ne sannan girman kwas dawo da abin na yamma ce an ka dawo a kawo aiki za sun rubuta report a kama shaidan sai ya saurari na kowa duk wanda ya fi fitinar da mutane sai a ce mai a shi kambi a zama ya kambi sama ga kai a ce lalle wannan aikin ka ya hina na wani wanda bai samu dama ɓadda wani ba sai a mai faɗa a ce kaga ne ka ba abin nan <laughs> haka yake to don haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa wannan makirci na shaidan mu yi kokari kada ya abin nan to malamai na cewa shaidan yakan bi hanya iri biyu ko kuma wajen sanya wasu wasi amma abin da ya fi so ko yaushe ya riƙe zuciyar ɗan adam zuciya domin da ya rike zuciyar duk sauran gaɓai sun bi zuciyar gaba ɗai in bai samu zuciya ba bai iya sa gani ya aiki bai sa baki ya aiki bai sa idanu su ya aiki bai sa gaɓai su ya aiki don haka zuciyar na ita ya fi so na yake dandarewa a cikinta da ya same ta ya riƙe to shi kenan idan idanu ha gani za su yi shawa su bi in baki ya gani zai shawa ya magana amma da bai rike zuciya bai rike idanu in zuciya kana lahiya lau ko gani kai sai ka ce subhanallah sai ka kawo da idanun in ba ka ce kace subhanallah ba zan karba ba in hudu ka ce ba zan je ba dan bai samu zuciyarka ba amma da ya samu zuciya ya rike to shikenan gabbai da sun bi domin zuciya ita ce sarki ga gabai duk inda ta tahi can gabai za su tahiya don haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani hadisi wanda yake mashhur yace muna yace ala ku saurara inna fil jasadin madghatan haƙiƙa cikin jiki akwai ta irin tsoka idza salahat salaha da kullu idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru gaba ɗaya fa idza fasadat idan ta ɓaci wannan tsokar fasadal da kullu dukkan jiki ya lalace sai manzo Allah ce ala ku saurara wato ma'ana ku saurare ku ji kowace tsoka ce sai ya ce wahiyar ita ce zuciya da ta ɓaci duka gabbe sun ɓaci to nan shaidan ke son ya riƙe ko yaushe don haka nan wani hadisi matsala ke cewa inna allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya dibe ga wato ga surorin jikinku a ce wannan fari ne ko wannan baki ne ko wannan mai kauri ne ko wannan dan gajere ne Allah bai dibe wannan wa amalikum bai dibe ayyukanku na zahiri da kuke aikatawa walakin yanzu da ila qulubikum yana dibe a cikin zukatanku me zuciyarka ta kudurta menene aikin zuciyarka to ita wannan shaidan ita yake son ya riƙe kuma idan ya riƙe malamai sun ce abin da yake son ya fara azaka gare shi duk wani laifi wanda Allah ya la'ani mai yi nai to shi zai fara kawace ma duk laifin da an ka ji Allah ani wanda ya yi shi to shi shaidan zai fara kawace ma abin zai fara kawace ma shine shirk shine na farko Allah ya la'ani wanda ya shirki in bai samu sa'a ba sai ya jido ƙasa sai ya dawo eh, ga bid'a don kai sabon addini domin annabi Allah ya Allah ya la'ani bin nan annabi ya ce mun Allah ya la'ani bin nan ya la'ani bid'a ya la'ani wanda ya taimake dan bid'a ko ka taimake shi ma kai ma Allah ne ka kuma dan ka la'ani bid'a ko ko ko in bai samu sai ya dawo ya kawata ma gyara kaburburra la'ana Allahu al-yahud Allah ya la'ani yahudawa ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid sun rike kaburburra su wurin sallah ziyara kullun ta zama idi manzo Allah ce la tattakhizu qabri ida kada kabari na idi abinda idi kullum ana tahowa ziyara kasa kasa ana koma wannan shine idi manzo Allah ya hana to in shaydan bai samu nan ba sai ya cira ta kuma ga wani ko wa alƙawali Allah ya la'ani wanda ya lura alƙawali komi da ka sani wanda an kai la'ana sai ya jawo shi sai dai bai samu sa'a ba ko da wajen kawa sai ya kawace ma ka zan ka yin kawawa da mata ke yi domin akwai la'ana Allah ya la'ani wannan la'ana Allahul mukhannisina na ar-rijal Allah ya la'ani masu yin abin nan koyi da mata duk wata kawa wadda mace ke yi namiji ya Allah ya la'ane shi gyaran gashi ka saboda mata ke yi ba ana ka gyara gashin ya kyawo ba gashi dai su zan irin wanda mata ke gyara shi shi ma haramun ne irin man da suke sawa ka sa iri nai in akwai man maza wanda yake banta ga mata wannan ba laifi da kisa amma shi zan wannan kawata mata ce to Allah ya la'ani wanda yayi to wannan zai kawata ma shi don haka manzo Allah hana muna gashi mun sa baki abu baki ko ba haka ba Allah ani mai sa bakin bakin bakin mai sha gashi sai dai ka sa ja ka sa lalle in kana iya in baka iya ka bar shi ko da yake <laughs> wannan yana ganin samari na yin wannan ko yanzu to bai da kyau kada ku samu gashin ku bakin mai ba da bai da bukatar ka same shi bakin mai an hana to sannan duk waɗannan tarkuna na shaidan to zai ta yin su don ya samu sa'a don haka nan Allah ya ce wa zayyana lahum shaytanu shaydan ya kawata musu Makanu ya amalun abin suke aikatawa sai su ganshi mai kyawu su gane addini ne don haka nan babban nasiha ga duwanda an musulmi duk abin da za shi ce ina Allah ya shi ina Allah ce ai ina manzo Allah ce ai ina shari'a ta ce ai in shari'a ba ta yi ba sai ka bar shi idan baka bar shi ba to aikin shaydan ne ka bi aikin shaidan <clears throat> don haka nan sai a yi kokari Allah taimake mu ya ba mu yukan gyarawa to ga sauran cikin magana nan falan ma na su masu kiro فلما نسوا ما bi to mu wannan aya cikin bayani can Allah ya ce ya kama al'ummomin sun ta saboda zunubansu kuma ku yi tagaban tsanka da aka kama ku da naku zunubai sannan ya ce don mi sadda musiba ta sabko musu ba su yi addu'a ba da sun yi da sun kankanta da kai damun korin ya musu Allah ce ina zukatansu sun bushe abinda ɗan ya kawata musu ya zama cikin zukatansu to da wannan ya yi tsatsa cikin zukatansu wato wannan abin na kawar ta shaidanta ya tsatsa shi sai sun kamance da duk abin da an mai kyawu domin wanda shaiɗan ya samu zuciya ta yi rine ta ta yi tsatsa to zai zan duk abin da an mai kyawu shi baya son ya ji shi bai son ya gan shi bai son ya saurari shi duk abu mai kyawu shi gari shi banna ne sannan duk abin da yake banna shi yake so don za ga irin wanda ya kai gaya ga banna yana iya biyan nauyi a abin nan yana iya ɗaukar nauyi a bannar komai da ta ci amma bai ɗaukar al'aikin alkhairi ko da ɗaya bisa uku na abinci da ya kashe ga ɓanna to zuciyar ta tsatsa ne za ku ganin mahi yawa waton yanzu taimako da alkhairi ya karamta ga mutane saboda zukatansu ba su da tsarki eh, dukiyoyin da an ka tara ba su da tsarki Allah baya so sai abin da nake mai tsarki baya son su ba son dukiyarsu don haka nan bai ba su da bai ba su ikon su yi alheri ba su tsarkaka mun gane wannan eh to don haka kai da ka ganin baka da kai kokarin kai ma zuciya ka tsaka kare kada ya zan kai ma eh, abin nan eh, kana ganin wani bai tsarki kai ma kana cikin naka to Allah ce falan ma nasu lokacin da sun kamance ma zukiru bihi wato abinda an kai musu wa'azi da shi wato abinda an ka wa'azutar da su na alqur'ani sun kamance da shi sun haka da kai da gare shi to abinda Allah ya musu ne ƙara kama su yace fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka buɗa musu ƙohohin komi muka ba su lahiya muka ba su arziki muka ba su ruwan sama muka ba su komi wawa sai ga tsammanin kamar ana so ne na ko ba abin gaba ne amma bai san abin gana ke mishi ba meme ka san meme eh ta lala ko a ce meme abin da an meme ka sa ka zuba haci ga ga kana kiran akuya aza ka ce wata meme me eh, zo wato abin nan isu da raji kenan ko kuma a ce kiwon ragon layya duk ana fassara domin ragon layya za a ga in ana kiwon sa ba ana sa ba ba a son ya shi eh, rana a sai mai dawa a sai mai ruwa a sai mai mi amma ga yuka a da itacen gashi ne to wannan shine kiwon ragon layya to idan ka ga waɗannan mutum mai sabo da zunubai sun yawa ga ƙasa arziki na ƙaruwa to irin wannan istidrajin ne me ne ake musu kiwon ragon layya ne ake musu Allah ce fatahana alaihim sai muka buɗe a kansu waton ba kulle shay'in kohoyin dukkan komi na arziki gashi ga kuɗi sun yawa ga motoci ga gidaje komi ana ta shagali ba mai tunanin wani abu Allah ce hatta iza farihu bima utu har su kai waton su farin ciki da abin da anka ba su wato abinda da farin ciki su ga kamar su adda wata dubara kange abin ko kawo abin kaga wannan da ya kai gaya ga abin nan ga karuna Musa na mai wa'azi ya ce ka tuna Allah dole baka da komai Allah baka yace in uti tuhu ala ilmin indi an eh, ba da ko an bani shi saboda ni babin na da don ilimi na kimiyya ni na iya sana'a amma ya manci zai da bai da komi to har yanzu haka yake duk wanda ka gani talaka yake ma yanzu misali dan siyasa nawa ka sani wanda bai da komi ka zaba yanzu bai ko magana da kai ko babu irin su magana ma ta fatan baki bai yi da kai ganin yake shi dubara ce da abin salo ne ya yasa abin nan an ka zaɓe shi to irin wannan ne ai hatta iza farihu bima utu har su yi farin ciki da abin da an ka ba su, wato na arziki ko alkhairi suna ganin sun abin nan sun zamnu a hazna khaznahum bagatatan Allah ce sai mu kama su bagatatan bisa ga abke siyasa nawa ka sa'an wajuyin mulki ba su ne an juyin mulki suna ba su da iyaka ko ba haka ba suna cikin shagali da bi gala da sahi a ce shi shikenan an wace to irin wannan ko shi idan mutum ya saki da abin eh, da duniyar da ya samu to wanda za ta same shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratan da mu daga fitina ta duniya wato kuma ya ce a ƙarshen eh, alkiyama wannan fitina ta duniya ta samu to za ta yi yawa ga hadisi na ka'ab ibn iyal ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa inna li kulli ummatin fitnatan hakika kowace irin al'umma ta annabawa da ta wuce to akwai fitina wato kowace al'umma ta annabawa an sanya musu wani abu wanda ke fitina gare su wanda ke shi da zama sanadin halakar su wasu a sanya musu abin nan tauye ma'auni shine shawarsu ta zan sanadin halaka gare su to manzo Allah ya ce wa fitnatu ummati almalu fitinar al'ummata wannan dukiya kuɗi naira ita ce fitinar al'umma ta wannan to yanzu yau ko ɗan shekara goma ya ya san kuɗi ko bai sani ba kuma ya san dubara suka ya same su ya san dubara da yake ya ɓoye su ko bai sani ba an sa su cikin zukatan mutane an ƙawata su sannan ta kowace irin hanya mutane na iya tara kuɗin ko wace hanya kakka ce ga wai hanyar da ba su iya biya su tara kuɗi duk ƙololuwar fitina ba ta yi a kisan mutum don a samu ba mutum nau kasa an kashe saboda samu ya zama abin nan mutum nau kasa miyagun abin nan miyagun bokaye ana kashewa don a samu mulki ko a samu kuɗi babu irin su a ce ka kawo zuciyar mutum a yi wani sihiri ko ka kawo zuciyar abin nan dabba ko a turbaɗa dabba da rai ko a kawo ƙaramin yaro duk ba a yi To ana yi kuma don samun duniya kurum wacce fitina ta fi wannan wacce fitina ga mutum ta fi ya abin a sato mai dan wani a kashe don shi kunwani ne ya koya nashi wacce musiba ta kai ga wannan wacce musiba ta fi a ce mutum ya je ya tono gawa bayan an turbudi a kawo mai ya wanka bisa gare ta ya zamna shi wanka nawa an kai mutum nawa an kama da kan mutum kaga an yi wani abu shiu malla ya ci shirwa magana ta mutu saboda ba talakan da ke yin wannan ba talakan da zai ta ya ce ne gawa da mai da ita sai dai mai duniya sai talakan da yan abin na eh, eh, rashin arziki ya mai yawa a biya nan amma dai ba don shi umfani ba shi waɗannan musibu na samu to sun yawa wannan wannan lokaci don haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa sai ya ce musu wato ya musu tambaya mai hikima wadda ke nuna wa kuma bushara gare shi sai ya ce iza hata alaikun Farisa wa rum ayyu qaumun antum nan gaba idan Allah ba ku nasara kun ci farisa kun ci rum Waɗanda irin mutane za ku zama yanzu misali kamar a ce abin nan idan Allah yanzu idan wani yawan bashara ce za ka ci Amerika da Rasha wace kuɗi yanzu duniya da Amerika sai ina to da China eh a ce yanzu eh, da Amerika da China in kun ka ci su ya za ku zama ta ga aka bashara annan sadda annabi wannan maganar musulunci na cikin Madina na cikin Madina nan farfajiyar Madina bai haita cikin garin Madina ba wannan ya nuna kenan akwai bisharar cin Farisa da Rome waɗannan su ne super powers wannan lokacin ba ƙasar da ba ta tsoronsu suka juya duniya sun haga dama amma haga an yi tarihi ya wuce da su ita ma america haka ne ai dan lokaci ne kurum allah abu zai zo zai zo in sha allah akwai wani hadisi wanda ke tunani cikin musulun ko yaushe ban san wannan husar wannan hadisin ba sahabin ya ce wata rana manzon sallallahu alaihi ya yi muna hudu ba tun da sahi ya hau mu wambari. har lokacin sallar azuhur aka je ɗauka sallar azuhur ya koma hawa wannan lokaci ba takardu ba rikoda ba kai rikodin sai dai kwakwalwar mutum ta rike aka yi sallar asar kuma aka je do ya je ɗo aka yi sallar koma hawa aka yi bagare ba har isha'i ce duk abin da zai faru duniya ya faɗe shi wanda ya rike ya rike wanda kan mance ya mance amma ya faɗi ya ce a ciki abin da nake tunawa ya haɗa min cewa ƙarshen zamani za a samu wasu batun minal musulmin wasu ƴan ƙwarorin musulmi waɗanda ake tsarguwa duniya ta tsangwame su huna baitul afiyali baitu kisira a al kisira za su ci wani farin gida gidan kisira ko kuma iyalin kisira to Allahu alamu kila gidan kisira wancan white house ne ko wanga white house Allahu alamu muna jira mu gani in shine wannan za a ci insha Allah kisa kaga yanzu America ta hukace ko ba haka ba duk inda musulmi yake in kwara guda ne kaga ta tuma shan ta isa duk tsakanin eh, abin nan eh, eh, america da somalia tana nan ta ciki ta shige ko ba haka ba tsakaninta da afghanistan tana nan ciki ga iraki ga mali ga su ga munan an shigo yanzu ga mu an shigo gare mu baka ta shigo ba shekaran jiya a duk wannan makircin ne duk inda wannan musulmin yake kuma kasan sun taba cewa a wani wata shekara cewa duk inda ake musulunci na kwarai tsaf na sunna in ban da ƙasar hijaz makka da madina sai northern nigeria don haka suke sun su rikita musu su wace ne ta addu'a Allah zai tona asirin ko suwa ne insha Allah hmm. insha Allah Allah zai tona asirin su yi ta addu'a to haka wannan makircin ko shi yana nan kahiri bai yarda ko yoshi duk inda musulmi fara guda ta tashin hankali ne yanzu in ba don tsoron da Allah jefa musu ba ina amerika da tsoron somaliya ko ta ji tsoron mali kai ko munan da afirka tana tsoronmu to amma hankalinsu ya tashi hankalinsu ya tashi saboda musulunci kawai sannan kuma kun san wannan makirci nasu tsohon makirci ne akwai wani conference da an kai 1935 a lebanon 35 eh, a lebanon aka kawo tsarurrukan da za a yi a amshi addini ga hannun musulmi a cikin wannan tsari sun yi tunanin cewa duk inda daraja take ko ina ne inda musulunci ya kafa in musulunci ya kafa shi to a yi ƙoƙarin a cusa mutane wannan abin bai da girma a ce da girman kima wannan abin kai ka gani kamar eh, wayewa ce amma su da manufa farko abin sun ka fara cewa ji wani abin nan ban iya tuna wanda ya faɗi ko wani littafi na abin nan wanda wani rubuta alwala a bara ya kawo nususu ɗin nasu wani babban arni ya ce farkon abin da za ku fara cusa ma musulmi ƙiyayya da shi da ƙyama shine abu biyu ko uku na farko ku sa musu ƙyaman muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu ku sa musu ƙyaman alƙur'ani sannan ku sa musu ƙyama da rashin ganin girman makka da madina wannan shi adali ne kirkiro wahabiya ai a littafin ma mai shi ya faɗi aka ce a samu suna don alaka domin eh, eh, ƙasar saudiya ƙur'ani suke biya da hadisi ya an ka ce ƙur'ani da hadisi ba su da kyawo ai musulmi duk zai ga abin bayyane sai a ce ai wahabiya wannan shine asali ba don ba bature ingila ya samu wannan sunan ya ce wahabizm ko eh, a ce musu wahabizm don mutane su kyamace su sannan suka ce cikin duk inda daula ta kahuta musulunci to a yi ƙoƙarin gidan nan da kafa daular nan a gwada mu duniya bai da girma gidan a walakanta shi idan aka walakanta shi kishin zai fi cikin ku amma matukan wannan abin nan eh, alamin yana nan suna tunanin kamar wata rana kima abin za ta dawo abin da ya wuce shi dawo mun gane wannan da kyau don haka nan duk inda wani alami yake inda dai musulunci ya kafa shi da girma to kada musulmi su walakanta abin su girma wurin domin ba da ba da ba abin nan waɗanda suke yi da wurin ai don daraja addini ne suke yi don haka nan wannan yana daga cikin dasisarsu da sai mu yi tsan duk abin da adda girma gare mu na addini ya kafa wurin nan to mu kokari mu girma shi kada mu yarda mu shiga mu sa hannun mu a walakanta wurin to ina mu na muke hmm? eh ba mu kare wancan ba ko wanda manzo Allah ya ce waɗannan mutane za ku zama idan abin nan Allah ba ku cin ah, sunan su Farisa da Rum ya za ku zama sai Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya ce na qulu kama amarna Allah za mu zamu mu yi kamar wanda Allah ya umarce mu wato za mu zan kamar wanda abin da Allah ya ce ai za mu yi saboda yanzu muna cikin talauci ba wadata Allah ba mu ci mu ci irin kasar abin nan Farisa da Rum mun ci irin america da rasha duk duk su ta komo ta mu sai mu zama mutanen kwarai mun samu kuɗi mun bunƙasa addini ya bunƙasa sai manzo Allah ya ce a ghayr zalika ko dai wani haka ba na kwarai ba kan dukiya ta taru ka zan na kwarai yana da wuya sai manzo Allah ya ce a'a tatanafasuna za ku yi jayayya da dukiyar nan kowa ya taja abin nan ba mai ganin girman wani talaka bai ganin girman shugaba ne shugaba bai ganin girman talaka duk dukiyar nan ce kuma mai yanzu shugaban da ya sauka ya ciyace ana kuma hada da shi ba a komawa to ku yi ta jayayyar dukiyar da waɗanda ake yi nan da doke-doke duk ba ta ba ne da tara 'yan banga 'yan lokaci ya yi ko ta a amsu ma mulki a baka ba da dukiyar ba ne yanzu inda ka san in za ka tsaya ga albashin kaɗai na matsayin kana ciya man kana tara 'yan banga amma ka san sai ka sata da yawa don haka za ka tara 'yan banga su amsu ma mulki ko ta a'a su baka shi ne ma'anar ta tanafusun za ku yi jayayya cikinta da yawa sannan matsalar ce ta ta hasadu kuma za ku yi hasada domin taruwar dukiya ita ke sa hasada don haka kuka sabon annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyarsu Allah ya wanke ta babu mai hasada cikin su don babu dukiya zamanin su kowanne suna da abin na ithar na girma dan uwansa sahabi zai zo akwai wani abin nan da ya faru wani ya samu kan akuya kan akuya wannan ya kai gidansa a dafa masa sai ya tunanin cewa ina tunanin makwabci na yana son kan akuyan nan ba domin bai wadda ban da halin sayanta shi bai da halin sayanta ta ce mata ta dauki kan nan a kai mawa ne ta azuta doka ta kai mawa ne shi kuma na biyu da ya ce ah, ina tunanin har za a dafawa yana murna ya ci da shi da mata ta sai ce wani makwabci na ina ganin shi ma yana bukata a bashi aka ba shi kan na gewayo ya dawo ga na farkon ga kuna yi haka nan yanzu ba ku yi haka sannan akwai wanda an kawo abin nan rauni wajen yaƙi mutum uku ko wani a yi musu rauni ga su kwance aka zo ana biɗar waɗanda da sauran rai sai aka iske na farko yana abin nan yana kwance sai guda tallabo shi haka sai ɗauko salka ya bashi ruwa ya kurɓa ashe wanda aka kusa gare shi wannan shi ma ayyamin raunin yana kwaci bai mutu ba sai ce idan aka ba shi shar Allah ne ma a bani in sha sai wannan aka ga salaka ga baki nace a ba wancan ya cire baki nace a ba dan uwana aka je a ba dan uwana shi ma aka guda kusa gare sai ce ne ma ana son ruwan sai ce a ba wancan aka je aka tadda wancan a ba shi ruwa sai rai ne fita aka dawo ga na biyu rai ne ya fita na uku rai ne ya fita ba wanda ya sha ruwan sai aljanna insha Allah to amma kun zuka samu sai dai shi dai ba mai tunanin yan mawani kai tunanin mutanen da abin nan ka karaba gida babu zumunta uwa babu ta uba saboda musulunci ka raba gidanka biyu ka ba shi rabi in kana da mata uku ka ce zaɓe guda da haka so shi zaɓa ka saki ta yi yadda shi arme ta ku zauna gida guda saboda yan uwantaka to kaga dukiya babu ta wannan lokaci ta hada suri guda amma zo ga dukiya ta yawa hada kuke yau tsakanin da da uba tsakanin akwai ma wanda zai ɗauka abin nan eh, abin kisa ya kashe uba ne don ya gado ko babu irin su to har mai addu'a Allah sa abin nan Allah ka da giwa <laughs> wannan musiba ta yawa manzo Allah ce sun mata dabaru sannan kuma ku yi gaba dukiya take sa gaba in babu dukiya yana magana faɗa kana talaka yana talaka mai zai faɗa za a ganin mahi yawa ɗaliban ilimin ƙasar na duk jiki guda ne ko ba duk haka muke don haka ba mai faɗa kowa na son ɗan uwansa amma da dukiya ta shiga wannan musiba ki kuma da yawa ba ni son in faɗi wannan amma mun san ɗaliban ilimin da muna tare da su a da amma da sai sai cinka dukiya ta ɓalle su daga gare mu sun tafi sai wata don gawa ya karama <laughs> kalla lahiya shi ke wato za ku yi wannan ku yi ta gaba sun mata ta bawa gadul sannan kuma ku yi ta ƙiyayya da junanku duk dukiya ke sawa sun mata ɗale ƙona fi masu hannun kidan muhajirin sannan ku ji cikin gidajen mahajirai wato annabi na magana da su wancan lokacin yanzu kuma sai ku ji cikin gidajen yan uwanku fataj aluna ba'aluhum ala ba ba'alin kusa wannan ya doki wannan wannan ya doki wannan ba shi ne ba a gama kai da kai a kashe wani a kwashe dukiya a tare hanya a kwashe ga shi nan muna gani za ka haka wannan hadisi manzo da sallallahu alaihi ya faɗa mana shi tun shekaru dubu da wani abu sun ka wuce yanzu ga ta muna gani iyanan da idanun duk abin da ana yi kasan nan na musiba saboda dukiyar nan ne a dai tara ko ta a'a ba tunani Allah ce ce mu ya gyara zukatanmu to waɗanda a irin haka ga abin da a ƙarshen su wadda Allah ya ce ya ce hatta fari hu har idan suka yi farin ciki bi ma'utu bisa ga abin da mun ka ba su Allah ce a hun sai mu kama su baga tatan bisa ga abke ba su da wance to sai musibar sa auka musu fa iza hum mublisun sai ga su halakakki duk dukiyar da aka ta faɗa saboda bala'i ya zo sai ta gudu yanzu nan duk wanda ya san lokacin da an kai juyin mulkin abin nan eh, eh, misunan shi zamanin shagari juyin mulkin buhari a an kai masu kuɗi a ce mota kace Allah ba ta bace ko ba ai haka nan ba sun kai ta gudu suna barin gidajen da kuɗi mota ga ka sai ga abin nan na yawo ƙasa ɗan siyasa wanda kuɗi shi na yawo ƙasa alhaji mota kace abin da mota don gudun shi kai a kamu an yi wannan tubale duniya Allah ya ce sai ga su halakakku fakwadi a dabar da ƙwamil lazina zalamu Allah ya ce sai an ka yanke bayan waɗanda sun kai zalunci wanda ya zalunci kai ne Karshe ne kenan a halaka shi a yanke shi a yanke bayanai ba ma shi ɗaya ba har bayan bai albarka kwata da dukiya ta haramta zalunci sai ya shi lalace kuma bayan shi lalace ku guziya bil haram ka ci ka ƙoshi ka yi guzuri ka ci da ɗiyanka da haram ina magana albarka babu don haka nan an yanke bayan albarka ta tafi babu ta Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah abojin talafi wanda ke yanke bayan abin na azalumai don haka kuma muna jiran bayan ku a yanke shi insha Allah ko ku gyara ko aiki na ku baya to ci gaba kul ara eh minti bakwai da yawa to bismillah wannan ayata na shiga qul ara'aytum in amana Allahu sab'a ganin lokaci an ce saura minti bakwai ko kuma akwai tambayoyi ko da yake ba a karanta tambayoyin ya kamata a ce a karanta su ko amma dai to karanta mu je ko da muke ba da amsa sai mu fara wannan ba mu ya kuma sai mu bar su har gobe bari mu kwana a wannan aya domin ita ma tana da ma'ana mun ga dai karshen azzalumai za da Allah ya musu masu zalunci ga karshen su an yanke bayan su an abin nan eh, sun halaka to ci gaba bismillah subhanakallahumma wa bihamdika الحمد لله والصلاة da aiki da muka samara akwai wani Allah da ya bada ya kawo sarkar naira biyu muna Allah ya saka masa alheri ya biya masa bukatun sana alheri me wannan tambaya ke cewa malam Allah gafarta malam ko yana halatta ga mai ittikafi ya dinka an san waya ya ce musamman ma firikon to ina ganin eh, wato kila ba ita kafi ya zo ba hira ya zo to da har wannan eh, jawabin wannan tambaya yana halatta mutum ya amshi kol ga waya idan aka yi wani ya kafi amma call wanda ke na lura in ya zo lura, ne wannan ba laifi a amsa amma idan ba na lura ba ne na hira ne kawai ko abin nan ina mota ta kai ina an sai an yi wane ne kaga kenan ba mu ana shigo ita kafi amma idan da lura ce wadda abin nan ba sai ya san da ita wannan ba da hira shi amma filikul kan na hira to wannan ba ya halatta gare shi sai dai hita ya bar ita kafin ya ci gaba da filikul ko shi hankali har lokacin da ya kare ita kafi me wannan yake tambayar shi ta yake cewa shine saurin shan ruwa jiya domin ganin cewa rana ta faɗi sai bayan ya sha ruwa a gaya masa cewa har yanzu akwai tsoron minti biyar kafin faɗuwar rana shin ko akwai azumin sa ko ba sai ya ranka faɗuwar rana daban minti biyar da in dai rana ta faɗi ya sha ruwa to azumin sa yi daidai amma idan rana ba ta faɗi ba ya sha ruwa to azumin sa bai daidai ba sai dai akwai fatawoyi malamai game da matsalar wasu malamai na cewa wanda ya sha ruwa bisa ga yaƙinin rana ta faɗi ta ɓullo to shi ke nazuminsa ya yi kama wanda sha da mantuwa ne wannan ba sai ya ranka ba wannan ne kuma wannan fatawar ce fatawar ah, umurnin haƙa an ce sun sha ruwa rana ta fashe a cikin giragizai sai da suka sha ruwa sai ta ɓullo wacce ba mu ranka don mu yaƙinin muke faɗi wannan tare shi Allahu Akbar wannan yake cewa me hukuncin mai azumin da ya yi haku me hukuncin azumin sa fitar shi ne ga abin nan baya baya bata azumi haku baya bata azumi kamar amai kima baya bata azumi sai idan an aman ya hito an koma hadewa ko kuma wasu malamai na cewa idan haban ya hito ya komo wani cikin abin nan makoshi kaga wa zanya to wannan azumi zai baci amma dai bisa ga abin nan kauli mashhur haku baya bata azumi ko da haku azumi lafiya lafiya to shi ma wannan ne na cewa malami ne hukuncin ittikafin wanda ya zo da rediyo ko da jarida a masallaci <laughs> wato ina ganin kamata ya yi kafin mutum ya shiga ittikafi ya san abin da ittikafi ta kwan eh, domin rashin sanin itikafi shi ke sa abubuwa su faru da yawa ba ya halatta ko wace irin ibada mutum za shi sai ya san da ake yin ta kuma wannan gaskiya ne akwai irin suwa ba wai abin gaba ne akwai irin waɗannan don haka nan ba ya halatta ka shigo da rediyo ka saurari tun da su haka saurari america ka koma bbc ka koma jamus ka koma faransa wannan bai kamata ba idan ka shigo cikin masallaci to kafi ka san ibada ka shigo ka yi hankuri an kwanakin nan ka yi takaici sauraron rediyon ka eh, kuma bale jarida ma wanda ka tuku ya koma ga jarida na magana ce Allah gafarta malam me hukuncin liman limamin da duk aka ƙara sallar isha'i ko sallar subahi sai ya jiyo ma mutane ya ce ai addu'a ya suna cewa amin menene hukuncin wannan aikin to yan sun haɗa hannuwa bayan kowace sallah ya addu'a bid'a ce don hodo ya ce bid'atun makruha bid'a ce wadda an makruha ya cikin bayanan bid'i da ihya sunna kuma wannan shine abin nan eh, ba addu'a sai da abar kowa shi tashi eh, wanda ke so yayi da kai ne yayi amma liman ya ce ai salatu ila hannuna makruha bid'a ne bai da kyau bai zo bai zama ga aikin sahabbai ba eh, na bi sallallahu alaihi wasallam da kana barin sa shine yake zama sawa ba kuma ladan insha Allah yake cewa malam ina neman karin bayani dangane da sanya zobe ko agogo da wani hannu ya kamata a sa saboda hadisin Aisha da ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance damun ta na burge shi shin za a sa da hannun dama ne ko da hannun hagu to sanya zobe sunna ne na azurwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya zobe kuma akwai rawayoyin sanya zobe na azurfa abinda an ka hana a sanya na zinari ko kuma mai kawa wanda ke mata ke sanya shi wato wanda ya ke ɗanka da mata sannan sanyawa dama ko hauri duka wa abin nan ne al'amur wasi'un ana sanyawa dama ana sanyawa hauri da ake so kuma ana sanyawa ga jinsir ana sanyawa ga jinsir wannan wannan bai da hausa da hausa ko da hausa bai da wannan sai dai wannan manuni ya babban yatsa ko to wannan mai babban yatsa ko wannan karamin hensar ko sai duka ɗaya ne duk wanda kasa kuma ba ne wannan akwai cikin eh, shama'il abin nan muhammadiyya na turmizi eh, eh, shi ma agogo ba abin nan na dibe lokaci bai da komi shi ma halal ne shi ba sunna ba ne amma halal ja'iz yake cewa malam ina tamboyi kamar haka ko gaskiya ne cewa ɗaurin aure ranar asabar baya da kyau a'a babu wata rana da anka keɓe anka ce ba a ƙarin almi a cikinta abin da wasu ke son su yi wato suna son a zanyin a kauce ma abin na ranakun na ba musulmi ba kuma yahudu da nasara a ce a mai da komi na mai zan asabar komi na lahadi komi na amma kuma lokaci in ka diba kana mutane uzuri galibin saboda wani lokaci mahiyar mutane sun yi samun faraga a waɗannan a wannan ranakun Eh, wani bai ba mai bai ma nan yana aiki yana wurare da yawa don haka ban ganin tsananin wannan ko da an yi asabar ko ranar lahadi eh, amma dai kada an bai da abin zan eh, shi ne al'ada ko kana da ikon kai ba ba wannan ranar ba ka ce sai wannan ranar amma idan dai kun lura ta sa lokaci wannan ba ba matsala tambaya ta karshe saboda lokaci yake cewa ko gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa mata kawa da zinari kafin ya yi wafati eh wannan masaba ce ta ma'akarai guda biyu kamar eh, wannan da dina albani da da wasu abin wasu malamai na saudiya shi albani ya taga cewa zinari haramun ne kawarsa hatta daga maza da mata to amma akwai amur a cikin littafin sun da ya ga bulkidi ba to zufaf ya abin nan ya tabbatar da cewa wannan ba haka yake ba zinari halal ne mata su kawa da shi amma ga maza yake haramun wannan abin nan ne akwai akawar da yawa ko tsakanin wannan malaman guda biyu in ka karanta za ka kona da tasu hujjoji sai dai ni fasar da sani a nan abin nan natsuwa ta ta hana suwa ga hujjojin wanda ya ce halan ne mata su kawa da zinari wato hujjojin amur sun yi na albani a wajena suna da ka samu ne tarjihin na albani amma dai ba matsala mace ta sanya ya ɗan kunne zo abin nan sarka ko yan kunne ko mun da yi wannan ba komai eh, shi ke na abin nan ba sauran tambayoyi ko to Allah ya taimake mu Allah sa abin da muka karanta daidai ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya karbi kuma Allah ya ba mu lafiya kasan nan zama lafiya ya biya bukatun mu na alkhairi duka Allah ya taimaki shugabannin mu su gane gaskiya kuma su ba su yi Allah ya asirin mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika